Yeah. Salamu alaikum jama'a masu kallon mado don wanga lokaci. GH Hausa TV ta kawo ziyara a ATTC which is koko mile-mile kenan inda ake sabon registration card na wanda za jefa kuriya Allah ya kai mu December 7. to za mu tambaye mutane game da social distancing nan da ake magana wai ciwon gada ya zo mana virus kuma hawa yau kana gani za ka gani kamar an yi layi amma ba sa tazara ba to jama'a ku bi mu da kallon don ku ji ra'ayin mutane assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so ina tare da ma. a yawa su central eh. honorable alhaji abu kenan hmm. to alhaji abu tambaya na ne shine batun social distance na muke so mu tambaya game da batun nose mask kuma an ce wai kama a sa tazara amma kana ganin kamar social distance na yana aiki ko bai aiki ok kamar yadda ku da kanku kuka zo kuka ganin ga kowa na abin da ya gan dama nan gani hado kuma kun zo kun gani ba shi na faɗi muku ba social distance na ok kika duba kin ga kamar hanya na tsakanin su masin kuma waɗansu dai sun sassa masu masu ba wanda bai sa masu ba amma da kuka zo wurin wanke hannu kamar wurin wanke hannu ba wanda ke sayawa ya e duba kamar ya eh, sunan shi eh, taimita gansin ga ba duba ka waɗansu suna shigowa wani an duba wani ba duba wani yasa sabi ya zama kamar on and off ne tankan ba discipline cikin eh, haka ba discipline kuma aikin ma da shi ciwo da yawa na dokan shi kamar ba wani abu serious ba kuma ciwo serious ne waɗansu mu haka gaskiya muna gudu yasa ba mu manuwa cikin mutane to ma caka mhm, ya sabi na ke ciki kenan yasa game da kuma wurin daukan hoto da wurin fingerprint baka ka samu wani matsala wurin a ba wani matsala dai gashi dai suna tafiya dai suna tafiya kan dai suna tafiya dai yanda ya kamata dai ba yi cis ba komai dai amma just dai wadan na frustrate su kaman ka zo ana da kai ganiyan ne tunda kai ganiyan ne ya kamata a baka hanya ka register bai kamata wani zai ce kaman kai ba kai ba unguwan ga kake ko wani abu ba eh, wani na zo ya ce kai ba unguwan ga kake bai sa ba ya daka register kuma ba daidai ba ne Eh, so wannan muke da addu'a muna wani na ya fito nisa kuma aikin shi yake tun na yake aiki ya rejista nan don ya aiki wurin aikin shi dai vote isa abin ke cikin kuma kenan My name is Dr. Emmanuel Sosu. Uh, eh, actually, the social distancing, uh, we are observing the protocols of the social distancing here. And as you can see, you know, most of the people here are in uh, face masks you know, to, to make sure that uh, we're able to you know, protect ourselves from this uh, pandemic. You no, know, we don't have a, a, a, the ma machine problem here. No, the, the issue officials, their you know, uh, machines are working properly. No, we, we don't have any problem of, you know, of such here. Yeah. Nkaduba, number of uh, people da suke ya siye a day, um, mutanen da suke ya siye ma a day, the pressure sometimes in suka kare kagan kaman akwai wasu sha karbi sunansu a aji the next day sha continue musu. Um, babu mu ce bai aiki domin akwai wani da ake implement sannan akwai wasu kuma da ba implement kamar da kesh kamar nan ganga jiya mu gudu for example nan ganga muke ga central yawa so eh, inda muke ga wato jiya aka fara she ba ruwan wanke annu eh jiya muka fara da muka kare first piece na second piece na part of second piece ba wurin abin wanke annu ba sanitizer kuma machine sun sunan sometimes yana yana nan she zuwa na a freeze ka gane na gani maybe sun kara wani days yau dai sun kawo eh, ruwan wanke hannu kuma amma ba sanitizer amma kuma abin ina gai suna kokari ne in za ka shiga wato wadanda ke gate police suna make suna ensure kamar kana da nose mask ko face mask sannan ka shiga wannan ne amma when it comes to social distance wannan gaskiya Allah ba observe domin kowa na shiga ko'ina kowa na bin kowa ana komai ana shake ana kada gan ababin da ke shi dai kai da kanka individual kai extra careful ka sai baka wasu ababi wannan muke gani amma when it comes to yanda ababen ki tafiya da yanda ko shi ana mamantuwa ne ma kaman akwai wani abu da ke go on wato domin tension matsalan da aka samu ne sun eh, mpp agents sun nan sun zauna suna gwada kamar ka zama northern ka zu suka ganka di they will challenge your abinga uh, eh, eh, eh, your residence uh, uh, status nanga yes of course um, at times muna ji tsakanin mu da sauran ana ji wasu ce wayo wanga ba gaskiya ba wanga ba gaskiya ba amma domin wata watakilan ka duba don bai kabe su bane mu wasu mun da wasu mu dai mun san gaskiya gaskiya don muna gan ababin da ke hafkuwa mun yarda kaman gaskiya ne amma kowa ya yarda ba amma kuma in ka duba kuma ba wannan kade bane wani ya yarda amma kai ga ka ga recession da ga it's about mudokeshi it's about it's about politics shi sa mutane da yawa an gan politics an gan politics ana gan politics wato ana so a yi shi ne da yake ba tunani da yawa cikin shi sa mutane suna so su ko anya za su bi su samu kadin su ko ta wani anya ko ya za a samu ana biya samu ba su exactly an doki nan kaman anyan da zaka bi kai kuma abin da kai zaka rika kenan ka zama real politician kai ma cewa kai maka ya kai vote kai kai abin da kai maka ke so shi yasa kowa na so ya samu yasa iya kai wani lokacin ka gani yanda ababe ke tafiya kowa na gan cewa a ah, komai zan yi na yi ni dai in dai samu kadin kawai shi sa ana bi cikin juna ana cunjan da juna da abubuwan da ke bai kamaci ba gaskiya an'a yi sosai sosai sunana abdul karim sunan abdul rashid baba abin da aka fadi musu kenan ban sani ba kowanne ordinance da ya zo nan gan dai suka gan kaman indication abin ga eh, eh, eh, shan kaman suka gan kaman wani abu na gwada kaman kai nordina ne she su sun fara frustrate abin ga sun fara challenge abin ganka so wannan matsalar an tashi hankali sosai nan ga ya fi abinda abinda abinda kenan ne ya fi a bari su san kaman malama market na kusa da nan ga aside that nan mutanen da ke cikin within malama ta northerners na nan dewa kuma wurin nan suke kwana kuma saboda suna kwana wurin nan bayyai denying su a ce kaman kar su vote they have the right to vote jiya dai ba mu samu problem ba jiya komai ya tafiya smooth amma yana min kamar yau da muka samu wani small challenges kadan kadan abin da nke da shi don fadi ne kan da muka zo nan gan nan ababen da ke tafiya nan gan nan bai da dadi domin an ya kawo mutane a shigo da su no shi wannan mutane su ciwo no wanga shi ba shi na unguwan ga amma sai ka gane a file against mai shi aka bi kadin su su san kaman northerners kuma they are also ghanaians they deserve to vote even though sometimes ma ana tambe wani kaman wai eh, eh, na abin ga aje a gan gidanka sannan ma abin ga wani gida kake kuma sun san kaman akwai wasu mutane amma irin kaman waɗanda suka misali kaman su shine waɗanda suka zama su shan suke kwanci nan ga i'm telling you suka zo ba wanda ke frustrate su amma dai suka gan kamar wanga northern ne that is what they do challenge da muka samu ni ira rami kamar an bar musa kamar ya bar musa kamar radio station na an zo da shi kowane guwa a zuwa yi amma wadda suna fitowa la gugure shi da babai su zo suna register nan ga kuma muna kamar wannan kuma dole a gugure shi an zuwa register da zan ka fito a wa wani ba zama a gugurushi ka yi registration ka amma shi ka kuma biyo ka zo a yi wasu center ka zuwa ka register sun karbi ma wani ma ya kare abin gan shi kadin eh, shi she ka karbi hannunta ki understand ai which is very bad ki understand wannan matsalan shi ya zo nan ga because mu ma ni nod na ni so fito za su na tambe su sai suna sun damu na tambe su what is happening sai suka ce min kamar ga abin da ya faru mai shi ma na tambayan su a dai ndc or npp inda ya tambe su ya gani where they are coming from she karbi abin she ya fara challenge abin gansu it's very bad nan ga ba abin gan partisan ake yin ba general abu ake yin ba shanin party ake yin ko shanin wani abin ga ake yin nan gaba general abu ne kuma northerners ghanaians ne nobody can deny a northerner from being a ghanaian in an ka doki challenge form again because agency kuma sun sayan guwa idan me shi e ya doki challenge form against me shi she dan wani wanga ce kamar me yasa da doki challenge form against kan dan wan shi she zama problem sai muke samu nan ga kenan wani su kuma so su kare su za su wuce sai a ce a ah, ku yan ndc ne ko ku yan npp ne me sai ce ya na ruwanku da tambe wani sha ce a sha karbi kasa sai su yan ndc ne sai sa wannan ma ya bari mun fara agiyu da su sai su buduru uku su kuma suka shigo suka je suka yi aka ba da kan sai wani samari ce wai a ki ndc ne ko mp sai buduru ne ce me yasa da aka tambaye ni haka na sha ka karbi kadin nan anu yaren nan sai yaran suka fita suna ko sai muka kira su menene sai suka ce samarin da ke sayin ga ya karbi carlos ya bari asis kwasu muka ce wat mezo shi muka zo don samarin nan muka ce a ah, to me yasa ka bar asis carlos sai wai a ah, amma ba gani yasa na ce ya ba gani yasa ba wanda suka fito equip nan gano su yan mafusu ne kuma a kira ga duba mafusu suna kwana ko'ina ban da za su gwada su ce ga gidanmu ko ga dakinmu. sunana hamisu advice da ni da advice ni kamar registration da ya zo kowane guwa ya zo bakin kofan kowa yadda aka sai yadda aka yi shi ne ya biyu ya zo ya kowa ya yi haka nan ne ya fi aje manyan da su educate mutane kai wangabu domin kada ka zo nan kana kama ba social distance nan ga an masu ne kin gana ana tattabe juna ce sabin da ke tafiya nan gade ya yi ware kwarai kuma da aka yi magana kuma su tashi kanka su zabura kanka da zuwa ka zo ka zo nan ka ga abin da ke tafiya nan bai da kyau an kira polisai sun zo an kira sojoji sun zo a kuma ka kira polisai kuma suka zo kin ga nayi sai both um, ehm, partin nan both partin da partin ga kuma an gamu amma ya zo kama an yi magana kamar brothers da sisters nori an yi magana shi gaskiya saya kin gaskiya sa before su din su zuka zo ma mun tun settle abin da ke tafiya wajen nan gaskiya muna muna muna eh, muna face challenges dewa daga nan ga wallahi mutane mu yan waye mu npp sun gwada muna wani matsalolin da bai dace ba domin izan ka zo in an ganka da fannin kai musulmi ne ko kuwa kai nod na ne she a ce ma wai kai ba ganiyan ba ne she a fi challenge form she a challenging ka ce wai kai ba ganiyan ba ne kuma bai dace ba ko da kankani bai dace ba sam sam sam gwamnati ta fi duba ya fara mutane shi na abin da ke tafiya cikin garin nan mu duka su ne ba wanda ya zama foreigner eh abin da nake da shi da nake son faɗi ma jama'a don Allah don annabi duk pepe duk musulmi ku bude idanunku da kyau da irin al'amuran ga da ke tafiya a cikin wanga gari in dai haka ka ce za a yi shi don allah don annabi ku bar mu tashi fefe domin sun gwada muna asali tun kakanninmu kamar wai a wai fefe duka ba ganiyan ba ne sai sa irin shi suke kawo wa garin ga irin shi suke so su nuna muna isa kanan da nake da shi kenan isa kowa ya hankuri kowa ya hankuri zama inda yake inda yake vote unguwar shi an zo yi shi da kashi wani ya biyo ka bakin kofan ka zo redistan ka. isa muna ba kowa hankuri kowa zama na wuri guda ya so a zuwa radio station na kun dai ji dai ra'ayin mutane irin masalolin da suke uskanta inda ake a takadan jefa kuriya to in kun ji dadin shirinmu she ku kokari ku subscribe mu kan youtube gh hausa television ku subscribe mu domin muka sa kowane shiri fina-finai domin ku samu ku duba salamu